gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na farko a ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi suna da masara da gero da wasu da gari a cikin rumbunansu da ke cikin wurare da yawa a kasashen nan za a fito da wato metric ton dubu da biyu za a ba 'yan najeriya shi idan allah da kwanan nan za a yi wannan sannan na biyu an tabbatar da cewa kuma masu wato a cashe wannan shinkafa suna saidawa wato milas kenan suna da shinkafa da yawa a store store dinsu mun yi magana da su za su fito da truck guda dubu biyu wato metric ton dubu sittin kenan a zo a saida mu 'yan najeriya ministan da labarai na najeriya kenan alhaji muhammad idris bayan da kwamitin da shugaban kasa ya kafa na ministoci da kusoshin gwamnati akan duba hanyoyin samar da abinci a najeriya ya share kwanaki uku yana tattaunawa tare tare da tsara yadda za a ba da wannan tallafi ga 'yan najeriya yana bayyana wa manema labaru sakamakon ayyukan kwamitin nasu bisa ga umarnin shugaba bola ahmed tinubu to amma alhaji kabiru ibrahim faskari shugaban kungiyar manoma ta najeriya ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani kuma a bada shi ga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda shida na najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata maganar kimiyya a cikin magana a cikin noma wato tana da mahimmanci kwarai ana wadatar da manoma da kayayyakin da duk za su sa su noma a cikin kuɗi masu rahusa kuma na dindindin wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na To sai dai domin kawar da matsalolin da akan samu gurin rarraba irin wannan tallafi ko abinci ga al'umma shugaban kungiyar na manoman Najeriya ya ce. Gwamnati ta ba wa'anda suke da bukatar wannan ɗauki. Kar a ba mutanen da kuma za su maje su saida a yi kamar ba a yi ba. Kada kuma a ce sai mutum 'yan siyasa shi zai ba. Saboda duka 'yan Najeriya gwamnati ta duka 'yan Najeriya. Kada a kalli cewa sai in mai siyasa kaza ka ba. Saboda abin tambaya shine kai kana ganin gwamnati kamata ya ta ba da wannan shinkafar ko abincin da za a fitar a kyauta ko kuwa a yanke farashin shi ta yadda mutane za su saya a rangwame. Yawwa a rangwame ne, ai aka ba da kyauta ai shi ne za a samu matsala. Wato wurin raba shi ma a banda za a rika yi, inda za aka ajiye shi fasa wurin ma za a ɗauka tun kyauta. to za a dan samu dama kuma ita gwamnatin Najeriya ma ai tana da kuɗin za ta ba kowa abun nan kyauta ne. To amma wani hanzari dai ba gudu ba gwamnatin Najeriya ita ma tana da nata tanadin akan waɗanda ke wa ƙasar zagon ƙasa ko kuma masu ɓoye abinci su suke fidda domin samun ƙasamar riba inda ministan yaɗa labarai na ƙasar muhammad idris yake bayyana irin matakan da za a ɗauka akan irin waɗannan mutanen waɗanda kuma suke ɓaɓɓoye wannan kayan abincin yan kasuwa ke su buɗe shagunan nasu saboda mutane su samu wannan abinci ba abu bane na alheri idan ana cikin matsatsi irin wannan kai kuma ka je ka sai kayan abinci ka je ka ɓoye a cikin shagonka idan kuma aka ƙi to gwamnati kuma ta san su ta san duka irin wanda su to inda suke kuma idan Allah ya da akwai matakin da za a dauka to a halin da ake ciki dai yanzu a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke fitowa da tsare-tsaren da za a rarraba wannan abincin gwamnatin har yanzu bata fito fili ta faɗa wa 'yan ƙasa shin za a ba da wannan abinci kyauta ne ga al'umma mabukata ko kuwa za a yi rangwamen farashin shi umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya